rikicin wanda ya samo asali daga kisan da ake zargin fulani makiyaya sun yi wa wasu buzaye a zangunan da ke karkashin hukumar mulki ta abala filange kusa da iyakar mali an fara shi ne a ranar alhamis wanda kuma aka ci gaba da gwabzawa har zuwa karshen mako da yake yi wa muryar amurka karin bayani ta waya abdullahi bagasa wani ɗan jarida mai zaman kansa a yankin kurfai ya bayyana cewa labarin da muka samu dai kulanin ne suka zo bisa wata rijiya suka karkashe guzaye wanda sun yi su bisa ruwa suna fada abin nan sauran kuma suka tare ɗan kasuwan da suke hitowa daga shin nan zuwa malikin nan suka karkashe a cikin su to su kuma buzayen da suka ji wannan bayanin su ba suka kwarara an yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin waɗansu suna cewa an samu kimanin mutum hamsin da aka kashe waɗansu suna cewa iya da haka hmm. abin da ya bamu da tabbacin haka hukumomi a yankin na abala sun tabbatar da faruwar wannan al'amari ko da yake a cewar su yawan waɗanda suka mutu a sakamakon wannan gumurzu bai kai wanda wasu rahotanni ke bayyanawa ba kamar yadda honorable bubakar umaru dan majalisar dokokin ƙasa bugo da ƙari mataimakin magajin garin abala ya shaida min mutum talatin da biyar na kabilan hulani waɗanda aka kashe an gani wannan abin bakin ciki ne irin wannan abin da ya faru cikin mm. wannan yanki namu wannan shiya hukumomi sun kafa dokar ta ɓaci ya aka yi irin haka kyaukana watakila za ta yi a ce akwai jami'an tsaro sosai da ke sintiri a wannan shiya gwamnati yana ta bakin kokarin shi akwai sojawa waɗanda ke gewayawa amma bindiga ta zan ruwan dare cikin wannan yanki duk wanda ka gani yana da bindiga hannun shi kuma ka san mali babu gwamnati ba sai waɗannan bandunawa ne waɗanda suna shiga cikin wannan abun na alƙa'ida da na yawo da sauransu kuma ka san yau ta'addanci ne ka ka diba shi na wannan yanki ba ma wai ta'addanci ne wanda aka sani kawai mutane ne suna da bindigogi sai su bugi wanda suke so sai su amshe abin da suke so. Honorable wata mashana na cewa Eh, jami'an tsaro da ke sintiri a wannan shiya su ne suka buɗe wa wasu daga cikin 'yan bindiga wutashin haka ne? mun samu labarin eh, moto goma sha uku sun ka biyo kowane yana da guda bayan gare shi sun bino za su kai yamma kasan yamma can ne gumbin su to can cikin tahiyar su sai sun kai haran gama da sojawa inda muka samu labarin lalle sun gama da su wannan na faruwa ne mako guda bayan da wani faɗan makamancin wannan ya yi sanadiyar hallakar da mutane kusan takwas a gundumar filinge lokacin da wasu suka bi sawun mutanen da suke zargi da kisan wani dangin su da aka ce dan kasuwa ne da aka tarar har gidansa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar